بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسدته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa wannan yammaci na litinin 23 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na takwas ga watan biyu shekara ta dubu da ɗari tara tasa'in da tara don ci gaba da karatun bulugul maram min adillatul ahkam yau za mu tashi babu salatul kusufi wannan kuma shine darasi na talatin da tara babu salatul kusufi kuma kila darasin yau zai zanto a takaice tun da safe bana jan hanzari sosai ina fama da ciwon kai haka saboda haka sai dai a karba da hakuri babu salatul kusufi allahumma amin babi ne da yake magana dangane da salatul kusufi al-kusuf da kafun ko al-kusuf bil kha wato hakar ne mai ruwa ke akan ce al-kusuf ko al-kusuf zai zanto ma'anar su daya shine dushewar hasken rana ko dushewar hasken wata to amma galibi a larabci akan yi amfani da kaf din babu salatul kusufi domin dushewar hasken rana idan an kawo kha wato ha kalmi mai ruwa domin ya bada ma'anan dishewar hasken wata an gane ko amma dukkan su suna daukar ma'anan juna babu ne da yake magana dangane da salatul kusufi al-mughira tabin tauba radiyallahu anhu qala in kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawma mata ibrahim فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه وفي رواية للبخاري حتى تنجلي an karɓo hadisi daga mugira ibn shu'ba Allah ya kare da gare shi mughira ibn shuba ce in ka tabati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hasken rana ya dace wata rana a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawma mata ibrahim a ranar da annabi ibrahim wa ranar da ibrahim ya rasu ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dani na marisul qibtiyya ku yangar da aka bashi daga mukawqis mai mulki a garin iskandariya hakan ya faru a cikin watan shawwal 28 ko da tara ga wata a shekara ta goma bayan hijira aka samu da hasken rana ya dishe. fakalan nasu sai mutane suka rinka cewa in kasafati shamsu limauti ibrahim wato ai abin da ya sa rana hasken ta ya dace domin mutuwar ibrahim ne saboda su larabawa a tunanin su na jahiliya rana ba ta samun tangarda na dacewan haskenta wata ba baya samun tangarda na dacewan haskensa sai domin mutuwar wani mai girma cikin mutane ko don haihuwar wani mai girma cikin mutane shi ke sa haka ta faru a tunanin su na mutanen jahiliya to saboda haka wannan kwarbacin aqidar da kurakuran yana tare da waɗansu daga cikin wanda qur'ani da hadisi bai riga ya ratsa jikin su ba gaba daya da haka suna ganin rana ta samu dacewa sai suka ce ayya mutuwar ibrahim ce ta haifar da haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya da mutan Allah tabbata gare shi ce inna shamsa wal qamara lalle rana da wata ayatani min ayatillah ayoyi ne biyu cikin ayoyin Allah abin nufi alamomi ne daga cikin alamomin samuwar Allah fitowar rana da faduwarta fitowar wata da faduwarsa daɗuwar haskensa ko raguwarsa duk dalili ne da ke cewa shi watan ba shi ke gudanar da kanshi ba akwai mai gudanar da shi shine Allah da haka samuwar rana da samuwar wata alamomi ne daga cikin alamomin Allah la yanka sifani li mauti ahadin wata da rana ba sa dushe hasken su don saboda mutuwar wani wala da hayati ko don saboda rayuwar wani fa idza ra'aytumuhuma idan kun ga ɗaya daga cikin su haka ta faru gare shi fad'ullaha to ku roki Allah wa sallu kuma ku yi sallah hatta tankashifa har sai rana din ta yayi hasken ta ya fito ko shi wata din nan ya yayi hasken ta ya fito sannan ku daina addu'a din ko ku daina wannan sallah da aka ce an gane ko muttafaqun alaihi wani hadisi imam al da imam muslim suka rawaito wa fi riwayat al-bukhari a wata riwaya ta imam al-bukhari yace hatta har sai ta kurange duk dai ma'anar hatta kashi yanzu wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan rana ta samu tangardan nan ko wata ta samu tangardan musulmai za su yi sallah ke to wannan sallar ayaya za a yi ta a wace kaifiya shine hadisin da ke zai ya zo cikin bukari. a hadisin Abu Bakra annabi ce fa sallu wad'u hatta yankashifa ma bikum ku ci gaba da yin sallah da addu'a har sai abin da yake tare da ko ya yayi ma'ana na dukewar hasken nan ko wato rana wannan nan ko wata wani aisha ta radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jahara fi salatul kusufi bi qira'atihi fa salla arba'a rak'atin fi rak'atayn wa arba'a sajadatin muttafaqun alaihi wannan hadisin na dauke da bayanin kaifiyar yadda ake salatul kusuf din an gane ku an karbo daga Aisha Allah ta kare da gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam jahara fi salatul kusufi ya bayyana karatu a cikin sallar kusuf jahara bi qira'atihi ma'ana ya bayyana karatun sa kenan fa salla arba raka'atin annabi ya salla da ruku'i hudu wa arba'a sajadatin sajada'a arba raka'atin wato raka'a ruku'i guda hudu na'am fi raka'ataini a cikin rak'o'i biyu wa a sajiratin da kuma sajido guda hudu kun gane ko sallah ce mai raka guda biyu Raka a farko bayan annabi ya yi karatu sai ya yi ruku'i da ya ruku'i ya dago ya ruku'i sai sake dagowa ya dade yana tasbihi sannan sake ruku'i kashi na biyu sannan ya sake dagowa ya dade yana tasbihi sannan ya tafi sujuda an gane ko kaga da ya tafi sujuda dama sajdu guda biyu ne za yi sannan ya sake ya tafi raka'a ta biyu da ya zo shi ma sake wa mai tarku'i sau biyu sujada kuma kamar yadda aka saba ana fata an fahimta wannan shine kaifiyar imam al-bukhari yace duk a cikin babin salatul kusufi ba hadisin da ya ba hadisin aisha inganci daidai da shi ma ba su kai ballata na su bi shi inganci kamar aka sallah sai da ke raka'a nawa biyu ko kowace raka'a ai mata ruku'i biyu kaga idan ka hada ya zama ruku'i hudu za a yi a cikin sallah sajadu kuma dama guda hudu domin kowace raka'a dama su jira guda biyu ake mata shine ma'anar fa sallah arba'a raka'atin fi raka'atayn وأربع سجدات متفق عليه riwaya لفظ مسلم وفي رواية له أو رواية مسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة a ranar da za a yi wannan sallah sai annabi ya tura mai shela yana mai shela cikin jama'a yana mai cewa as-salatu jami'a wato kalma ce da ake amfani da ita don taro mutane wannan sai nuna salatul kusufi ba a yi mata kiran sallah domin da ana kiran sallah da azan da ai amma ta aka ce me jami'a ko yau aka samu dukewan hasken rana ko dukewan hasken wata ya halatta sarki na gari shugaba na gari ya tura mai shela ko a kirawo mota daga ma'aikatar information mai dauke da speaker tana yawo cikin gari tana cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a idan ana aiki da sunna a gari kenan duk sai mu taru gaba daya a babban masallaci na gari zai limami ya madara sallah raka a biyu tare da wadanda an fahimta ko idan gari ba saba ana yin haka ba ko kuka fahimci sunna za ku yi aiki da sunna sai ku tura motar kungiya da yawo a salatu jami'a a salatu jami'a zuwa rayu wannan sunna ya tun da gari ya ki sai mu ki mu duka wa alaikum salam ya halatta ba kira sallah kawai za a ce a salatu jami'a a salatu jami'a amma dai annabi ya kura da kai fa ba aka munadiyan kaga kwararo kwararo yake bi saboda idan kai a masallaci na ungurku ne kawai za su bi amma idan aka tura mai tafiya kwararo kwararo kowa zai zo ne a hadori guda sai a yi ta gaba daya za a iya sanarwa a rediyo an fahimta da kyau to daga lokacin ne za a fara wannan sanarwa daga lokacin da abin ya faru abin na faruwa dama imam zai aika da mutane a taro mutane zuwa yi sallah idan aka zo sallah kuma za a yi ta da dogon karatu kamar yadda hadisi na gaba zai nuna da dogon karatu saboda za a iya karanta suratul bakara za a iya karanta sama da suratul bakara tunda abinda hadisin ke nuna za a yi ta yin sallah din ne har sai rana ta sami dishewa a hasken ta ya dawo yadda yake to ka ku dogon karatu ne ya danganci irin dadewar da kusufin yayi ko rashin dadewa sannan idan ana cikin yi sai kusufin yanke kuma sai a gagarta sallar a ƙara dama sababan yin sallar shine kusufin idan ya kawo kuma shikenan an gane ko wa ibn abbas radiyallahu anhuma qala in khatabat ash-shamsu ala ahd rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abdullah ibn abbas in khatabat ash-shamsu kaga wannan riwaya an kawo kha a riwaya kan ta mujira bin zuba an kawo ka da ma'anar da al-khusuf bi ma'anar in khatabat ash-shamsu ala ahd rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hasken rana ya taba da cewa lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam fa salla sai annabi ya salla fa kama qiyaman tawila ya tsaya arka'a ta farko tsayuwa mai tsawo nahwan min qira'ati suratul baqara kwatan kwace da mutum na iya karanta suratul baqara thumma raka'a ruku'an tawilan sannan ya sake yin ruku'i ruku'i mai tsawo sun marafa sannan ya dago daga ruku'i fa kama qiyaman tawilan ya tsaya tsayuwa mai tsawo wa huwa dunal qiyam al-awwal sai dai bai kai tsayuwar farko ba wanda ya kafin ruku'i sun ركع ركوعا طويلا sannan ya ruku'i ruku'i mai tsawo wa huwa duna ruku'i al-awwal shi ma bai kai ruku'in farko ba na biyan bai kai na farko tsawo ba sun masajada sannan ya sujuda sun makama qiyamun tawilan sannan ya sake tashi raka'a ta biyu kenan ya yi tsayuwa mai tsawo wa huwa dunul qiyamil awwal sai dai bai kai karatun da ya arka farko tsawo ba sun maraka ruku'an tawilan sannan ya ruku'i ruku'i wanda yake mai tsawo wa huwa ruku'i ruku'il awwal bai kai ruku'in raka'an farko ba ثم رفع sannan ya dago fa kama qiyaman tawilan yi tsayuwa mai tsawo wa dun al-qiyam al-awwal bai kai tsayawan farko ba ثم ركع ركوعا طويلا ya sake ruku'i na biyu wa huwa dun ruku'i al-awwal bai kai ruku'in farko ba a cikin wannan raka'a ta biyu ثم رفع راسه sannan sai ya dago kansa ثم سجد sannan ya tafi sujuda ثم انصرف وقد انجلت الشمس sannan sai annabi ya sallama a halin tuni hasken rana ya riga ya fito fili fa khataban nasa sai annabi ya wa mutane hudu ba menene karin abin da muka samu na hukunci a cikin wannan riwaya hudu ba wannan na nuna ana yin hudu ba a cikin salatu kuso kuma wannan hudu ba da za a yi za a yi ta ne kafin sallah ko bayan sallah bayan an riga an kammala sallah wato kenan daga inda muka karanto zuwa yanzu wannan na nuna mana wato idan an samu kisa wani rana ko wata ana yin sallan sallah raka'a biyu wannan sallah da za a yi raka'a biyu karatunta zai zanto a bayyana ne ko da rana aka yi ta ko da da daddare waɗansu malaman na cewa inda da dare ne yi karatu a bayyane inda rana ne a yi a sirrance tunda ka'idar sallan nafila ta rana galibi annabi na koyewa sai waɗansu suka ce a ai ta sha bambam da sauran nafilfili ne da gobe ba gaba tara da hudu ba dangin ta ko irin wanda ake musu hudu ba bayyana karatun su ake kamar juma'a da rana ake yin ta tun da ana hudu ba kuma bayyana karatun ta ake kamar salatul eid da rana ake yin ta tun da ana hudu ba kuma bayyana karatun ta ake sai to gidan ta ma za a bayyana karatun ta kenan gaji annabi fajara bihi ma bil qira ya bayyana karatu ciki an gane ko kamar da hadisi mun sai nuna sannan yana nuna mana ba a yi mata kiran sallah amma za a aika da dan na wanda zai kira mutane da sallah sannan bayan an gama da sallah kuma za a yi ba an gane ko hudubar da za a yi kuma wato ainihin za ta kunshi faɗakar da mutane dangane da waɗansu al'amura da suke sakaci da suna wajibi ko dangane da waɗansu al'amura na farna da mutane ke yi za a yi wa mutane faɗakar a kai domin aya ce da ke nuna kudurar ubangiji samuwar kisafewar rana din an gane ko wa kamar ubangiji na yawa mutane ke lana cewa ku sani fa yadda na yadda na canja wa rana tasirin ta na haske ta zo ta dirshi idan na dama sai in tafiyar da ita gare gaba daya tafiyar da ita kuma ni'ima ce ga mutane ko musiba domin taskirul layl da taskirul nahar duk wannan ni'ima ce manya daga cikin wa sakara lakum shamsu wal qamara da'ibaini wa sakara lakum al-layla wan nahar wannan ni'ima ce manya idan aka ce babu hasken rana ko babu hasken wata shikenan babu ni'ima da yake kisa ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayr Allah yatikum bi dhiya afala tasma'un inda za a sanya dare ya zanto dindindin babu hasken rana wane ne sai kawo mana haske wanda ba Allah ba duk to duk hasken kamar izina ne Allah na cewa ya ku jama'a ku daina sabo in kun ga kun ki daina ba in na gada ma sai in tafiyar da hasken rana in tafiyar da hasken wata shikenan gaba ɗaya ta tazihu masalihul ibad dukkan wata maslaha kuma ta rayuwa ta riga ta lalace kenan babu ita to shi ne amfanin yin wa'azi din dan gargadin mutane nan duk wanda aka yi ko a musallaci ko a musallaci amma ita ga al'ada ita ga yadda ake son a yi ta wannan sallar duk gari za a taru wuri guda ne ba wai kowa an gosu za yi ba an fahimta ko yawwa saboda haka babban masallaci za a je ba lalle da sai an fita bayan gari ba kamar yadda ake sallar abin nan waɗansu malaman ko sun da ita ma ana fita bayan gari kamar yadda ake yin idi amma dai duk gari ana so a taru wuri guda ne sai hakan ya faskara to baya ana wannan su yi taso an gosu wannan su yi an gosu amma dai mafi kyau a haɗu a tafi wuri guda ko baya hana wadansu su yi ku ka yi taka a gida kai kadai amma mafi kyau a tafi jami'i tun daga shi dai sunnar annabi yadda aka aikata sallallahu alaihi wasallam kamar yaya ai eh, wannan duk al'ada ce yawo da ake kwararo kwararo ana zikiri ko talatin annabi maza da mata wannan al'ada ce ba sunna bace ba a na wata ake ko hmm. to kowanne dai suna yi har roƙon ruwa wadansu haka suke yi to wannan kuma da al'ada ce yi ya aladautar da mutane da suna wannan ahana su na'am nan da ake da ta kuma magana ta zuwa a yanzu ka ta ba ta kafin wata shi ma da a yi a masallacin ne gaba daya duk ɗaya ce da take ke rana wata duk ɗaya ce kada take a sunnar annabi akwai wanda suke rarrabewa cewa waccan ka yi ta masallaci waccan ka yi ta gida a rarrabe amma ka'ida duk ana yin su ne a cikin jami'i baya hana a ce halacci ne ka yi a gida amma dai mafi kirin ta ajami duk hmm. su faɗe ne wallahu alam wa fi riwayatin li muslim <laughs> riwaya ta zo cikin sahih muslim a حين كتفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات. النبي صلى الله عليه وسلم يا lokacin لوكة دد ya dace. samani raka'atin raka'o'i wato ruku'i guda hudu fi arba'i sajadat a cikin raka'a biyu ara wato ruku'i guda takwas a cikin wato raka'a biyu domin raka'a biyu idan ta arba'a sajadat sajadu guda hudu ai raka'a biyu kenan wato ko ta raka'a yayi mata ruku'i nawa kenan guda hudu ko ta raka'a yayi mata ruku'i guda hudu da raka'a biyu ce kaga idan hada ya zama nawa kenan takwas wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi wa an ali radiyallahu anhu mithlu zalik wani hadisin daga Ali bin Abi Talib shi ma kwatar kwatin haka walahu an Jabir Imam Muslim yana da wani riwayar daga Jabir dan Abdullahi salla sita raka'atin bi arba'i sajadatin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i guda shida a cikin raka'a biyu wato ko raka'a yayi mata ruku'i guda ne kenan uku an gane ko wani abi Dawud an Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu salla faraka khamsa raka'atin wa sajada sajadatain wa qala fi thaniyati mithla dhalik wata riwaya ta Abu Dawud daga Ubay bin Ka'b cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatul kusufi faraka khamsa raka'atin sai ya ruku'i guda biyar wa sajada sajdataini yayi sajadu guda biyu wa fa'ala fi salati min zalik raka'a ta biyu ma yayi kwatan kwata haka ko wata raka'a yayi ruku'i guda biyar a ciki ya zama ruku'i guda nawa kenan guda goma duk waɗannan rakawo'i a waɗannan abubuwa ga sun tabbata cikin waɗannan hadisai hadisin muslim da hadisin abu dawud to sai dai abinda malaman hadisi suke cewa hadisin aisha shine mafi ingancin hadisi a wannan babi sauran duk hadisan da suka biyo sanadin su bai kai shi ba wajen karfi ballantana mu yi maganar cewa su masu inganta ta babin tarjihi ana rinja da hadisin Aisha akan sauran domin lalle ne dai a lokacin rayuwar Annabi sau daya abin ya faru to tunda rayuwar sau daya abu ya faru sai aka samu marwaita wani ya ruwaito ya ce ya yi raka'a biyu wani ya ruwaito ya ce wani ya ruwaito kai ya ce raka'a biyu da ruku'i nawa hudu wani ya ce da ruku'i shida wani ya ce da ruku'i takwas wani ya ce da ruku'i goma to kuma an san sau ɗaya ne annabi da a ce ku sofi ya maimaitu lokacin annabi to sai mu ce to a wani lokacin yayi wancan a wani lokacin yayi wancan dan yanzu na halaccin duka saura to amma su ɗaya ne yi, sai marwaita suka sha bamban to kaga dole mu jayar riwayar wa ta fi karfi idan aka bi ka'idar tarjihi sai a samu riwayar Aisha ta fi dukkan waɗancan karfi da aka sai a jayar da ita a kansu duk abin da ba riwayar Aisha ba a wannan babi ko dai zanto da ifi ne ko zanto shaz ne haka malamai suka ce ina fata an fahimta da haka al-mu'awwal fil bab hadithu Aisha radiyallahu anha abinda ake dogaro da shi a wannan babin shine hadisin Aisha Allah ya kare ta gare ta na'am wa alaikum salam kamar misali idan mata su kuma suna cikin gida sai zama ga laluran haka ya faru ko na shan mutum ko na kama eh kuma suna cikin jinin al'ada kuma ga shi a hadisi kuma da manzon Allah ya ce fada ko wata ne to sai suna cikin ba su samu damar yin sallan ba su sa iya yin ajiyoyi ko ya zama ya gamsar me zai hana za su yi addu'o'i idan banda sallah banda sallah ana yin istighfari dan kalmar wadda ku yi addu'a ta shafi wa ibada ta shafi du'a mas'ala kaga wa ibada tasbihi da bari da mai duk sun shiga ciki duk ana yin wannan sai dai kowa zai shi kadai mutane ba sa zuwa su yi tare wannan su fara tare su kare tare a kowa zai shi kadai ko mata cikin gida ko suna cikin al'ada kowa zai na shi kadai mutane ba za su haɗu su yi tare su fara tare su kare tare wannan ya zama bid'a kenan ko sannan kuma wajen yankin kamar mutane mutum ya yi rukuku na farko bayan ya yi rukuku na farko aka ɗago gwargwadon tsayuwar da zai cin shin zai sake karanta fatiha ne da sura ko kuma tasbihi ne kawai tasbihi kawai zai da idan an dago da garkuwi ba a sake karatun qur'ani tasbihi ake kawai eh حديث نجبة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جف النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Abbas yace ma habbatin rihu qattu da dai iska ba ta taba tasowa ba illa jazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbatihi fati sai annabi ya gurfana akan gwiwoyinsa Wakala yana mai addu'a ya ce. ja'alha rahma ya Allah ka mayar da wannan iska ta zanto rahama azaba kar ka mai da ita ta zanto zama gare mu rawahu shafi'i wa tabarani abinda sa imam ibn hajar ya kawo wannan hadisi a wannan babi dan ya nuna cewa ashe banda canjawar yanayin rana da wata canjawar yanayin sauran al'amura ma dangin sa su ma akwai abin da sunna ta sanada ai daidai da iska idan ta taso hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam baya kwantawa sai ya ga ta wuce lafiya akwai hadisai da dama da suka nuna haka ba zan iya halarta su bari a halin yanzu amma suna da dama wadansu a cikin littafin alkalimin tayyib na ibn taymiya wadanda suke littafin al-wabil sayyid wanda suke littafin al-azkar na imam an-nawawi wadanda suke nuna cewa idan iska ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam na yin addu'a an gane ko to sai dai an nuna su ba sallah bai yake kenan addu'a zai kenan canjawar yanayin rana da wata shi kadai da ake yin sallah sauran sai dai ayi mai addu'a da istighfari da sawailala da sauransu وعنه رضي anhu عنه أنه صلى في زلزلة ka'atin. A wata riwayar. an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fi zalzalatin wato a wata girgiza da aka yi kamar an yi girgizan kasa kenan shine zalzala sitta raka'atin wato ruku'i guda shida wa arba sajdatin da sajadu guda hudu raka'a bi kenan wa qala yace wa haka za salatul ayat amma wannan hadisin yi ne inda ya inganta abin da yake nuna wa idan an yi girgizan kasa ma za a iya yin sallah kenan irin wanda ake a salatul kusufi to amma bai inganta ba وذكر الشافعي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثله دون اخره هكا امام daga علي بن ابي طالب مثله كدن كدن wannan دون اخره amma banda karkan inda aka ce haka salatul ayat hadisin da zaifi da ita duka hanyoyin an gane ko na'am wannan nakan ji a cikin bayan eh wai idan na ranar ne bayan ranar dinga ba gaskiya bane ba wannan kusufi da zaran an yi sallah an yi addu'a sai ga Allah ya yi shi gashi annabi na cikin yi yana kammala sallah aka duba sai da tunuma an riga an yi ka ga annabi ka ce abin zai dawo ma haka kenan wai a ba haka wani ba ba gaskiya bane ba ai wannan wani wani bayani ne wanda waka yin rayuwa ma ya kare ta cikin tunda abin ya taba faruwa shi ya wuce kuma da yanzu ana cikin sa na'am kuma malam ya kamata a ce a ƙara kira masu wani ladabi musamman idan na wata adinin ya faru eh, gaskiya wato abin da ke faruwa shine komai ba mu kokarin dora shi akan sunna sai mu akan al'ada idan mutum dai ya fara yi a gari kuma ana masa kara da tije ne kowa sai ta koyi da daga nan da mu mun wuce ayyukan mu suka taso da sake haka haka ma ga iyayen mu suna yi dan su ma yayin suka taso sai haka iyayen suke haka ake ta tafiya amma yanzu ga misali ka duba wannan babin hadisan da aka kawo kenan ka duba kowane littafi zaka samu hadisan da aka kawo kenan to sai ka samu cewa yaya aka aka aro wannan ababai komai in ba a gina shi akan suna ba za a shiga cikin mahala saboda haka ba a yi wa wannan salloli na kuso kiran sallah kaga kiran sallah din ya zama bid'a kenan tunda ba da umarnin annabi ne ba dama babu din bid'a kai wani abu da sunan ibada ba tare da umarnin annabi ba wannan shine bid'a shine ma'anar mana amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa wanda duk ya aikata aikin da ba umarnin annabi a kansa to ya zama za a mayar masa da kayan sakin babu salatul istisqa'i za mu iya shiga cikin sa ko mu bari haka mu bari haka yana da dan ban da nishadin karatun gobe gobe sai mu cikin kwanciyar hankali ya Allah eh zai za a samu na'am kai kana tambaya da yawa kyalewa da sassa ina zuwa na ji zan zo kai abu malam tambaya ta sai a nuna eh, eh. kowace shiga ne kuma shiga ne da aka ware da kana nufin ciyarwa ko kuma kyauta ta jiyar da kyauta ta kamar turi da mutum zai wa mace bayan ya sake ta kowane saki ne kowane irin saki akwai malaman da suke cewa sai in nikahu tafawid ne wanda an riga an yi aure ba tare da an bayar da sadaki ba miji bai riga ya kusanci mace ba sai ya sake ta to shine tunda a lokacin ba ta da zaki sai mata kyauta ta matoyi dan shine zahirin abin da suratul bakara ta nuna Allah ya ce la zina alaikum in talaqtum an-nisa ma lam tabtuhunna aw tafrudu lahunna fariida wa matihun al-muti qadruhu wa al-muqtari mata an bil ma'ruf hakan lil-muslimin a zahirin wannan ayar sai yake nuna nikahu tafridu ne kawai ake yin wannan kyauta to amma zahirin wannan ayoyin ya nuna kowace kowace take ana yi domin na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba su sadaki kuma ga ya taɓa saduwa da su amma kuma tare da haka aka ce in kun ce ba za ku zauna da shi ba ku zo ya sake ku ba ku ke da mutum ya ayyuha annabi kulli azwajik in kuntum turidun al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihukunna sarahan jamila kaga ta'alaina umatti'kunna to ta mutum haka cikin sura azab dan Allah ya ayyuha alladhina amanu idza nakatumul mu'minat ya ku mana idan kuka auri mata thumma talaqtumuhunna qabla an tamattuhunna sai kuka zo kuka sake su kafin fara kafin saduwa da su kama da kuma alaihin da min iddatin ta tadduna a wannan lokaci ba wata idda da matan za su yi muku to anan gurin Allah cewa mati uhunna a karshe wato ku ba su kyauta da mati wa tarihunna sarahan jamila ku sake su saki mai kyau wannan sai nuna wato kowace irin mace sawa'un ka taba kusanta ta baka taba kusanta ta ba ka ba ta sadaki baka riga ka ba ta ba matukar dai mata ta kace kuma sai kuka rabu to dole sai ka ba shi kyautar ta matu'i to kyautar ta matu'i ba a yi mata iyaka ba cewa sai ya kai adadin abu kaza abinda Allah ta yi alal musi hu wa alal ya qadaru wanda yake da hali ya bayar da yawa gwargwadon yadda kasance wata mai hali wanda yake talaka ya bayar kadan kasance wata talaka akwai wanda zai iya ba da dubu hamsin ba komai a matsayin sa mai hali ba komai bane wannan akwai wanda dubu goma zai bayar akwai wanda dubu ɗaya zai bayar akwai wanda biyu zai bayar kowa dai kyautar nan zai bayar ne gwargwadon karfinsa to wannan abin da yake nuna a cikin musulunci wato a ce komai a tsare ki yadda da zaka yi aure sai da kai tsari to haka in zaka yi saki kuma sai ka bi tsari yadda aure yake da sharuɗa da suke tattare da shi haka saki kuma yake da sharuɗa da ke tattare da shi kuma dan ana nuna wannan na nuna cewa dan kasancewar kun rabu ta fuskar aure wannan ne kai kuka rabu amma kuka rabu ta hanyar musulunci tunda kai musulmi da ita musulma ce har yanzu idan babu wilaya ta aure da kake da ita akan ta akwai wilaya ta imani wal mu'minuna mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ko da ko babu aure wato kenan kaga ba daidai bane ba mutumin da zai saki mace sai dole sai ta kwace kanta yau ya nemo da kuri kura ta zuwa kwace kanta duk wannan ba daidai bane ba dan asali za ta zauna gidan ka ta idda kuma za ka ba ta kyauta ta tamattu'i kuma za ka ci gaba da ita har ta idda har ta fitar cikin idda matukar ba take ne na uku ba matukar ba kulli bane ba to duk waɗannan ba ya kamata mu kiyaye su daman sai kamar maganar biyu ne eh. idan kamar wasu malamai suna so ya idan kamar li'ani eh. za ta mata ta mutu mun yi sira mu har na umma eh ba da li'ani ai su ba sa da malaman da suke wannan magana ba sa daukan shi a matsayin saki suna daukan shi a matsayin kamar fask ne eh. amma malikiya ne suke ta tun ba'ina eh. shi li'ani ba a abin nan kullu kai aha li'ani ba sa daukan shi a matsayin saki daga lokacin da ya rantsuwa ta yi rantsuwa shikenan sun rabu da juna a abin da ke haifar da li'ani shine mutum ya zargi matarsa da zina ko tana da ciki ya ce wannan ba ciki na bane ba ta ce to kawo shaidu guda hudu ya kawo shaidu guda hudu kaga za a masa ta bane sai fa zai rantsuwa guda hudu ya rantsai cewa yana rantsuwa da Allah wannan ba cikin sa bane ba na rantsai da Allah wannan kaza har so hudu annabi ya ce la'antar Allah ta wakan shi in kariya ki daga lokacin da ya faɗa ka ya zama ba cikin sa ba ta ce to kuma ke zo ki bayani ga abin da yi idan ta yi shiru kaga sai mata bulala kenan kuma a jefe ta ya tabbata ta yi zina kenan in ku ce a tabbas cikin sa ne sai a ce to ke idan rantsuwa ka rantse daya na rantsi da Allah wannan cikin naki ne biyu na rantsi da Allah nasa ne dauko har hudu na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata akan ta idan ƙarya take masa to kenan da zaran an yi haka ya zanto shi ba cikin sa bane da haka ba za a ba shi dan ba ita kuma ta zanto ba ta bace ba da haka ba za a jefe ta ba a lokacin sun rabu da juna ki da ita ko da za su rage su kada a duniya babu aure a tsakaninsu sun riga sun rabu kenan har abada ba abu da ya sake hada su da juna da kuma ba za a ce masa shege ba tunda uwar ta yi rantsuwa cewa ba shege bane ba da aka ce a jingina masa dan kawai ba za a jingina a wancan ba wani dan wance haka za a ce ba za a ce dan wani ba ba wanda zai gaji dama ai ba laifin sa bane wala ta zurwa da tun wazara ukura da zaran ya haka a zahiri sai wannan rantsuwar ta kare kanta dan Allah sai wai da wani al'azaba an taka da arba'a shahadatin billahi innahu na sadiqin an bai da ku wala wala kishi kuma har da yanzu san kuma bai ba san kuma yanzu ya shiga ne har sai yake shawara kuma ba shi kuma da ta aure ba da za duk inda take waya a gyara wannan shawara dai ya dawo dai shi ka da yanzu har da kwanan Allah ya ta wannan laifin ba amma ita a yago ya mai ita kuma duka aka ce babu kowa hmm. yanzu abin da ya faru shine sai wani kirista da suke ta tana mu daɗin wanke wanke ana mata da shauran wani kusan dukkan alama an ba ta abu zai mai da ita zuwa ga kirista yanzu wannan matsala ya yi kamar amma matsala shine musulmi da ma ba fatawa kawai za a yi a kyale ta ba an mata fatawa sai a mata wazi cewa ka'idar musulunci idan dai tsarin musulunci zaki ba hali ki koma ke da wani har sai kin je kin yi wani auren ka'ida ne dole a yi mata wazi kan wannan yan kuma har ba su iya kama wannan wazin ba musulunci ta zanto kenan ba ba ta bukatar ramar ubangiji kenan amma kwatanta mata za a yi tsakanin ramar ubangiji da mijinta wanne ta so kan dole ramar ubangiji dan tana tare da mijin za ta iya mutuwa ta bar shi ko shi ya mutu ya barka kuma tana tare da shi sai ma sai ta nace da shi ta iya wa ita ce Allah ya dora rabar kan shi kuma ji baya yi da ita to duk wannan shine sai ta koma ta bi tsarin ubangiji amma yanzu ba za mu ce ba dan tana aiki karkashin wata kirista ana jin tsoron za ta mayar da ita ruwa bari mu dawo mu ce ya halatta ta koma gidan mijinta ba za mu yi wannan ba yar mu gyaran dangan azuna yake ba za a yi wannan ba ko hmm. wa alaikum salam hmm. cewa kamar ah, kamar nan wanda ya zama wanda ya zama aka samu tsakanin da mijinta eh idan abin nan yana malam kamar eh, idan misali in babu yadda da da hadisin abin da ya faru na na malin a lokacin amin sallah sallah lokacin da suka suna gama kawai da kanka a kan cewa yana yana nuna cewa su su kawai da Allah ba da jimbai yana da a nan a lokacin ita wannan matar da wajen wani jarwa na al'azaba an tashi hatina a a su zo su tsaya da mutane ta ba da shi da tana iya tana iya ta yi wannan ta wannan rantsuwa din a kan kawai sai ta koma sai ta gudu da ta tabbatar da cewa ba na ta yi ka ban gane abin da ka ka ce kiyasi ni so nake in jiya za a yi kiyasi a ita matar ita matar malam ta tabbatar da cewa ta tabbatar da cewa cikin ba za ta ka tabbatar da ita tsakanin da Allah ta san wannan cikin ba nasa bane ba na mijinta bane shi kuma ya yazo yaran sai ya kore ita kuma dama ta san ba na shi din bane ba to sai ce me kake so ita kuma mm, mm, a lokacin ba in ce shi in ba karanta da ba a za a je ta wannan haka ne za a je ta kuma aka ji dama yanzu ana malam kana iya kana eh, iya malam sai eh, eh, ran zuwa saboda ta dauke kanta azabar da ba Allah zai iya da mata da cewa kana nufin yanzu misali ta zo ta yi rantsuwa gaban mutane ta san karya take daga baya sai ta tuba Allah zai yafe mata ko bazai kike magana duk abin da ya kamata ka ce kenan duk wancan labari ne idan ce ta zo ta da Allah kan karya ta san karya take sai daga baya sai ta tuba Allah zai karba ko bazai karba ba ta zai karba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tsakanin abin da ta ne rantsuwa da Allah kan karya da shirka da mutane ke yi wanne fi girma ka kun shirka mutum yi tuba Allah na yafe masa ballata na wannan abin da ake bukata tuba tuba kuma kafin mutuwa tuba kuma shine karayar zuciya da yinda na sani kan abin da mutum ya baya wannan ai zai yi mata sauki ta tuba tun akan wannan kafin ta mutu ta je lahira kada ce ya ce ka riga ta sai ba magana tuba ba za a hana ta samu rahmar ubangiji ba ai akwai wanda ta rantsa idan kan haka daga baya ta haifi dan yayi kama da mutumin da ake tuhumar da shi annabi ce ba dan hukunci ne na Allah cewa duk wanda ya rantsuwa ya tsayar da kansa ba da ba abin da zai hana in yi mata haddi amma hukuncin Allah kan kai rantsuwa ba ba dama alkali kuma yace zai wani ba kanta sai dai kyale ta tsakanin da Allah in ta rantsa kan ƙarya ta zai ce insha Allah can gobe kiyama sai bayan ta tuba na'am wa alaikum cewa me eh كانوا وقصوا بالمعروف حق على المسلمين وحق على المسلمين يا بني kuma mutakin kuma wani kuma yace adadin abin da za a bayar na mutaki ne wanda ya kasance wajibi suna yin da ya kasance shi kamar yadda shi ma da ya kawo a cikin tafsirin sa sai dai idan jirgin talatin ya gagara to nan kuma in ta sarki hakura da abin da yake da shi za a yi shawarar da tsakani da dubi abin da ya cancanta na tsakani ba amma dai abin da suna tabbatar da ne karatu hmm. ni da wannan shine ainihin tsakanin bayan da ke wannan gaba daya idan ka zama ya gina tafsirinsa akan ka'idar mazhabin malikiya shine ma hikimar rubuta rajul azhar din dan ya ga an dauki jalalain anan kasar ya samu karbuwa mai shi kuma dan shafi'iyya ne saboda haka sai tafsirin sa gwargwadon jalalai ne cikin waɗansu bangarori amma a hukunce hukunce ta tare da mazhabul maliki ka fahimta da kyau saboda haka da wuya ya fita daga cikin wannan wannan magana ta cewa hakan Allah musulmina wannan yana nuna mustahabbi ne kyautar ta mutuyi dan da kyauta ce ta wajibi da sai a ce Allah muttaqina wannan magana da yan malikiya da kansu ma sun yi raddi akan ta Allah misali ya ce Muhammad al-Amin Shinkiti cikin adawul bayan fi ibadil qur'ani bil qur'an ya yi rabbi a kanta. yace maganar cewa dan al-musulmina ana nufin mustahabbi tunda ba dole bane kowa ya zama muhsini yace ai ubangiji umarni ke kowa ya zama muhsini da Allah ce wa ahsinu ba umarni bane ba inna Allah yuhibbul muhsinin waye baya son mahabba ta ubangiji idan mutum yace kamar to tunda an ce ba zai ihsani ne ba zan yi ba kenan baya son mahabba ta ubangiji kaga wannan hadari ne ka fahimta da kyau kuma ka ta yi karasa wato ni bisa ga wato kamar yana bayan cewa akwai banbanci da matan da mutum ya aure da tsare da ita mm. ko matan da mutum bai tsare da ita ba mm. to wajen jin daɗi na yadda Allah ya faɗa kun da raba ba a guda biyu shi ne kawo maka surtul azab ga wanda an sake ta dan ba duwa kuma Allah ya ce kai mata tamattu ya ayyuha allazina amanu idza nakatumul mu'minat idan kuka aure mata mamane ba shine malaka ba mm. thumma sallakatumuhunna sannan kuka sake su yauke min qabli an tamattuhunna kaga ba saduwa din kenan fama lakum alaihinna min iddatin ta tadduna a sai ce famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila me za ka ce to game da wannan ayar idan suratul bakara madaniya sai azab ma madaniya ba wanda aka shafi cikin su ba gani ba shi zai magana magana ba eh. Eh. me yana cikin adalci da ake so mutum ya tsakanin mata ya guda biyu eh. kuma ina matsayin mutumin da ya sa da ɗaya daga cikin masu alhalin ba wani rana ya kamata saurayi wannan na ja faɗa ina mai tawa adalci makamacin wannan cewa adalci ga mutumin da yake da mata guda biyu ko sama da biyu zuwa hudu adalci ne cikin al'amura guda hudu dan abin da ake nufi da adalci daidaita su abin da ko ake nufi daidaita su wato kai musu raba daidai cikin al'amura guda hudu na farko ci da sha irin nau'in abincin da zaka ciyar da wance shi zaka ciyar da wance haka abin sha na biyu abin da ya shafi sutura irin suturar da ka dinka a wance ta fuskar tsada shi zaka dinka a wance. an gane ko na uku abin da ya shafi matsuguni wato gidan zama darajar da gidan da wanda ke zaune shine irin da wanda ke zaune wanda na da daki da falo da ban dakin ka a dai wanda ba dole da daki da falo da ban dakin ka kar wannan ka ba ta daki falan dai wancan ka ba ta ciki da falo ba kai adalci ba kenan an gane ko na hudu shine eh, ta bangaren kwana adadin kwanan da zaka biya wancan shi zaka biya wancan kai kwana daya nan kwana daya can kwana biya nan kwana biya can an gane ko to shi wannan rabon kwana ba ai ban kai da cewa dole kwana daidai ba wannan yadda kuke kai da su lokacin da kake da matar kai daya to ai ba maganar dama yin adalci da karanta da wuce kuna tafiya ne gurgurdan yadda ka tsara kanka rayuwar kai da ita da zaran ta biyu ta zo wannan ta biyun da ka ko ta zama budurwa ko ta zama bazaura da zaran bazaura ce ai tana tarewa dama za ka kwana bakwai ne a ɗakin ta in budurwa ce kai in mazaura ce kuma kwana kwana uku to bayan kai kwana bakwai din nan an kare ko kai kwana uku din nan an kare gobe da an waye gari ka fito daga ɗakin to a wannan lokacin baka ɗakin kowa sai ka zauna da su su duka sai ka kira wasu a zauna a tebur tattauna to wanda da an riga an kammala kwana bakwai nai ko kwana uku nai yanzu dole sai mu zo mu tsara rayuwar kwana nawa nawa kuke ganin ya kamata in raba mutu ko su ce ɗaya ɗaya ko su ce bibiyu ko su ce ma wata wata duk yadda aka tsara ya halaka yamma aka ce shi daren za a raba daga karfe shida zuwa sha biyu kana dakin wanci daga sha biyu zuwa shida sabu kuma kana dakin wanci ya halaka daren bayan aka ce shi za a raba a wanni za a yi duk ya halaka an riga an yadda kwana ɗaya ɗaya ko kwana biyu biyu to an riga an yadda kai da su kun yadda kwana biyu biyu eh. ne to ta ina zan faro kwana biyu biyu tunda yanzu dai daidai wa da kuke ta ina zan faro kwana biyu biyu idan uwar gida ta ce ita ta ji girma a faro don amarya ta ga za ta sake koma dajin amarya ke idan ko tana cikin gabin kishin ta ce a'a ba ta yadda ba <laughs> to idan amarya ta ga ma zai ta mata idan ko suka ce ba ta yadda ba to sai a yi kuri'a na ina za a faro ko wace ce ta daki na wannan ce ta ta na sai ka rubuta takarda guda biyu wannan kwana wannan kuma yan <laughs> wannan ta kwana zai a faro ta dakin ta wannan yanki da kuma ta da kwana yanki lokacin nan kaga rabon kwana ya fara kin daga lokacin rabon kwana ya fara haka za ta yadda kuka riga kuka ya to zai ka zanto mai tsoron Allah kar ka yadda wato wani abu ya rinjaye ka sai da zaka zalunci daya cikin wadancan al'amura guda hudu kar ka yadda wannan su aka wajabta ma ka wannan zuci Allah bai wajabta maka cewa yadda kake son wancan ka so wancan ba ko ma ka so wannan ba za ka iya ba dan Allah ya ce walan tasfiyu an ta'dilu bainan nasai walau harastu cewa ku daidaita san da kuke wa matan ba za ku iya ba ko da kun so yin haka din ba za ku iya ba da haka fala ta milo kullal maili fa ta zaruha kal mu'allaka to wannan shine abin da yake wajibi na rabon fada ina jin ka hmm. amma bisa son zuciya wai misali ya tafi zuwa ga daya wanda ta kuma ta ma'arifa da ita da ta shaka ta mutu idan mutum ya misali yau kwanan wanta ne sai ya dauka ya kai wa wanda ba tare da izinin mai kwanan ba ya je ya kusance ta abin da ya yi laifi ne zalunci ne ya zalunci wancan da kwanan ta ne ba wata amma ba su ne ba dan da aka samu kuma ka ne ba shege bane ba akwai hadisin kasar Hausa da suke cewa wannan shege ne hadisin Hausa ne kawai ba da alaka da manzo Allah ya amma dai zalunci ya yaɗa kwanan kai wa wata amma da nashi ne ko ba zunai ba ba alƙalin da zai kira shi ya ce ai masa addu'a sai dai ana da dama a yi masa fada da wa'azi cewa ya yi zalunci eh. idan ta ce sai a biya ta mana idan ta ce sai an biya ta ba idan an zo da samun kwana sai a biya ta kwanan ta ko annabi salati bana annabi ya ce idan kun ji mai kiran sallah kuma mai ka kwatan kwatan abin da yake faɗa ko sai wajen hayya ala salata, hayya ala salata za ku ce mai. la hawla la quwwata illa billah la hawla la quwwata illa billah da zaran ya kammala sallah a ya kammala kira sallah sai ku yi me sai wa annabi salati bayan an yi wa annabi salati kuma sai ne sai a roka masa wasila Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ana fara yin salatin annabi kafin a ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma bayan wannan fa sai radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya bayan nan sai mutum yayi wa kansa addu'a ta alkhairi ta cikin sunnonin nan guda biyar ibnu qayyim yace sunnoni guda biyar ga dukkan ahlus sunna ya kamata ya kula da su ya yi kira sallah to a cikin ko uku ma ka daure kai wannan ka gina mutum ya uku ya rabi ba ce mana gaban katar na'am bismillah an kana ne da a ha akwai da karatu cewa ne bayan wani abu da wani sallah ko bayan sallah sallar idi ba kafin sallar idi ko bayan ta baya wata sallah ta nafila a bai halatta ba ai ba masallaci ne na yau da gobe ba musalla ne ba a yi masa wani sayyidatul masjid Na dangane da sakin mace a yi magana wajen kyautata mata sai a za mu ɗauki wayanda suke auren mata da sun ayaba sannan kuma daga baya Allah ya raba su kuma ya dawo kuma matan suna zuwa cikin gidan suna faɗa wasu damuwa suna kyautata musu wani abu ina yi magana sai a ce ai a riga da an aiwa ai ba su ba ya za mu ɗauki wannan idan mutum suka zauna da mace tsawon lokaci suka yayyafa kuma daga baya suka rabu kuma daga baya ta samu kanta cikin wani kunci na rayuwa ya taimaka mata babu laifi kawai abin da ake bukata za a yi wannan taimakon shi ya yi tsakaninsa da ubangiji kada ya zanto da wata manufa ta daban musamman in tana ɗakin wani ko bai halatta ke banta da ita ba kada ta yi wani ƴaƴan su ce ta zo shi ke ne ke banta da yarki sai ita a daki, wai suna tattaunawa. babu komai a shari'a babu komai a shari'a matukar yayi tsakaninsa da ubangiji eh na'am eh ba an san biyu to haka ne ko gaskiya gobe idan Allah kai mu a ba za mu samu yin karatu ba sai jibi laraba insha Allah eh, gobe insha Allah jibi laraba dai zan amma gobe da Allah sai ya hakuri a na kafa insha Allah ba zan in Allah da na yin mana da sai a sai jibin Allah kai tun da jibi yana da Allah a ga saurin shika eh. abu kadan ga da ke ya kamata a to a dan bayani wanda gaskiya ne wanda bai kamata ba a gaskiya bai kamata ba saurin saki kalmar saki sai ka ga cewa da an yi maka laifi ka ce ka sake ta ko ma waye to ba za ka zauna da kowa ba a duniya ke <laughs> manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an daga kashi ne da ke na karkari wanda yake a karkace matukar kana son zama da ita sai dai ka zama da ita a karkace ba za ka samu dukkan biyan bukatan ka ba da ribar dari wani lokacin ta daddama wani lokacin ta muna maka halayen ta na gari sai ka tuno don su dauke ma kewa su mantar da kai muna nawa da take maka amma in kullum ka tuno muna nawa ba wanda ka zama da ita ke to haka biyar mata suke saboda haka dole sai mutum ya yi hakuri kare sai ya bai zama ta ga masa magana ba mun anan gurin makaranta hadisin annabi fa suka samu rashin jituwa da Aisha babanta ya zo gida aka ce a mai da jawabi ta ce annabi ya magana annabi na cikin barin magana ta ce to a gaskiya dai a dai da gaskiya annabi ba shugaban duniya gaba daya wajen da a dai faɗi gaskiya dai to dole sai mutum ya yi hakuri dangane da zama da iyali amma ba tunani ne mai kyau ba ce da zarar lai ya ba ta kawai sai mutum ya ce bare su ke to yau mata nawa ne a gari mata zo ne ka sake ta kaje ka aure wata wadda za ta gasa ba na a gari amma ka kawo ta gida ka ta mamaki eh to ka gari mutum sai kokarin wanda yake tare da ta zai gyara sai bai ma bai fakkara amma kai sai ce kawai da ya samu wannan tangarda zai rabu da ita wannan baya haifar da maslaha dangane da rayuwar aure ta Allah ya ce mana kaman ka tabbata

masu tambaya irin dai in ma ne ko kuma dai da karka da ka ci gaba da bayanin to game da wani wanda ya mana nasiha cikin masallaci sai zama cewa an karanta bayani wanda ya nuna cewa da kai da musulmai suke yi wajen zaɓe a yau wanda har ya ba da misali da ministan tarayya ya mai hussein wanda ya ɗauka yake cewa ga taimakon da ya a cikin abuja ya gyara waje kaza domin kirista ya yi abu domin kirista to amma musulmai ya kamata su faɗaka zaɓen da za a yi lokaci ne wanda ya kamata su ba da gudunmawansu wa yan uwansu musulmai za su tsaya ya zama to sun zaɓe don kuma ya zama to su taimako a kai irin waɗannan ayyuka to bayan ya yi wannan bayani ke cewa to amma mutane suna da takaici wanda haka ɗin ma zai iya kai mutum ma to jin haka sai mun kaɗan da hannu ka ce masa a irin siyasa da ake a ƙasar nan yanzu na farko dai ba siyasa ce ta addini ba mafi yawa ma wasu suka yi ne kawai da kudin kuma ka yarda da irin wannan gwamnati ita za ta jagorance ka shi kanka ba hatsari ne a addini domin irin abin da ke kawo mutane kenan sakaci wajen haɗin kan musulman su fito da wani tsari wanda ya kamata a ce su sun yi kullum sai da zama cikin wannan tsari to shine a nan sai muka ce gaskiya wanda ma ya zama ya bai zaɓen nan ba fahimta su cewa irin wannan gwamnati ba na addini ba ne ba komi a kansa bari a kashe masa ya kafin idan ya ɗauki kawai cewa zai yi ne dan kuɗin sa ya samu kuɗin sa ganin cewa ko da an zaɓi musulman ba yanzu na ta fara siyasa ba na kasan ko da an zaɓa ba wani abu ke mata idan gina nan kuma ba ka isa ka ce za ka ware wa su kirista na su daban a ce ko kuma za ka da fashe na musulunci ba saboda a fata ne kawai a matsayin abu ne na rayuwa to shi ne a nan ke so ma ya zama to kai kyakkyawar bayani wa mutane a gaskiya in ba da wani hujjoji ba a fito a ce wanda suke yi zaɓe ba za a kai shi a matsayin kafirci in ba da wani hujjoji ba akwai hakan shi ne zaman tambaya ta da kuma neman bayani game da harkar siyasa a takaice zan bayar kwarai da gaske game da harkar siyasa shiga ciki ko rashin shiga ciki za a ga mutane sa da ra'ayoyi guda uku a ra'ayi na farko waɗanda suke ganin ma bai halatta mu shiga cikin harkokin siyasa ba mu musulmai kasancewar wato wani tsari ne na gudanar da mulki wanda ya saba wa qur'ani ya saba wa hadisi akwai masu wannan ra'ayin suke ganin kawai mu kawai jam'iyyun siyasa ra'ayi na biyu ra'ayin mutanen da suke ganin cewa wato ai magana da ake ta siyasa magana ce ma da lalle ne ma musulmi ya shiga domin cewa a samu wani tsari na Qur'ani da hadisi yanzu ba zamanin sa bane ba yanzu zamanin ne wayewar kai akwai wanda suke shiga siyasa da wannan zumar sun yi imani da dukkan abin da ke cikin harkokin siyasa nan kuma daidai ne suna ganin shi ya dace mulki duniya ba ba wani tsarin Qur'ani da hadisi ba wannan zamanin sa ya riga ya wuce akwai wasu irin wannan ra'ayi na uku waɗanda suke ganin tsarin nan na siyasa tsari ne da larura ta kawo shi za a iya shiga ciki don yin amfani da wannan dama wajen samar da musulunci wani bangare na gata duk da cewa shi tsarin sun gamsu cewa ba tsarin ne Qur'ani da hadisi ba to kaga cikin waɗannan bangarori guda uku bangare na na uku nan na sai shi ya fi tafiya a tsari na tsaka tsakiya tsarin demokarasi ba tsari ne na Qur'ani da hadisi ba kuma ya saba wa tsarin Qur'ani da hadisi din ba kuma ita kanta idan ka ce demokarasi din kanta wato ismin ne bila musamman suna ne da babu mai suna domin asali daga kalmomi ne guda biyu kalmar demos da kuma kalmar kratos wanda demos kratos yana nufin wato jama'a mulkin jama'a wato mulkin jama'a ne ko jama'a su mallaki kansu da kansu wato ma'ana jama'a su zaɓar kansu ne gwamnati su da kansu to wannan tsarin da yake cewa jama'a su wa kansu gwamnati su da kansu a bakin ki amma babu shi aikace domin idan aka zo aikace wace hanya za a samar da wannan Shi ne tsari na da majority carry the vote idan aka ce ga wannan jam'iyyar tana da kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na kuri'ar jama'ar ƙasa watan tana da arba'in da tara wace ce ta ci zaɓe ta farko ko ta biyu to me kashi hamsin da ɗaya ɗin nan kaga da kashi ɗaya kawai ta vote ba su ninka yawa ba amma tare da haka za su kaɗai da mulkin ƙasa sauran waɗancan yanzu da sansu ne ake gudanar da wannan gwamnatin yanzu mulkin mallaka ake musu magana ta jama'a ta mallaki kanta kaza bai tabbata ba kenan ƙarya ne kawai wani bangare ne na jama'a suke mallakar jama'a amma ba jama'a ce da kanta take mallakar kanta ba ba zai yiwu ba za ka iya haɗa jama'a ba kai wannan ko gida ɗaya idan ka je dan takara biyu dan takara biyu to babu yadda za a yi kan gidan gaba ɗaya ya haɗa kan mutum ɗaya saboda Allah ya halitta ƴan adam mabambanta juna ta fuskar ra'ayinsu da launin fatan su da fahimtar su yayin da ka kawo yadi kala uku ka ga wai ƴaƴanka su biyar uwansu ɗaya ubansu ɗaya kace ka zaba sai ka ga kowanne ya zaba wani daban kishiyar wanda da uwansa ya zaba to haka dan adam yake da haka ba a kyale dan adam cewa ya gudanar da kansa da kansa sai Allah ya gudanar da shi ka gane ko wannan dan gajeren misali da kace tsari na demokarasi tsari ne da ya saba Allah da manzansa kuma tsari ne da ya saba wa duniyar masu hankali ma gaba daya amma haka ake bin sa a makance da wanda suka kikiro da wanda suke yi hatta waɗanda aka tabbatar da demokarasi a kasashen su da kansu da zama su yi rubuce rubuce cewa demokarasi ƙarya ce babu ita a duniya gaba ɗaya babu demokarasi da wannan nazariyar wato hakikanin sihiri na demokarasi babu shi jama'a su mallaki kansu da kansu saboda ka ga bai dace da qur'ani da hadisi mutum ya gamsu da wannan to amma an kawo shi cikin kasar ka kuma kasar da kuka haɗu ta kunshi jinsuna na kabilu da addinai daban-daban rashin yin hukumar musulmi baya sa a fasa ba haka bane ba in jin musulmi suka suka ce ba za su yi ba za su yi zaɓe ba za su kafa jam'iyyu ba ya sa a fasa kuma matakin da ake da shi na fahimtar musulunci a wurin musulman ba na jin yanzu idan da za ka yi a baka gidan rediyo Najeriya na Kaduna ka yi ta wa'azi har tsawon wata uku kana kira ga musulmai su bar siyasa ka yi ta kawo Qur'ani da hadisi ka sauke Qur'ani bakara zuwa na siyasa nawa ba na jin za ka samu kashi ashirin cikin dari na musulmai sun an samu ka kira saboda ba su fahimci ma musulunci ba su da yawa to haka ake tafiya to sai ka zo a wannan tsarin yanzu kana cikin illa guda biyu ko dai mutane su shiga wannan tsari ga gatacce dan saboda musulunci ya samu dan sararawa da samun gata wajen gudanar da mulki dan kar abin mulki a hannun waɗanda ba musulmi ba su cutar da musulmi da musulunci akwai illa idan ka shiga ciki shine illar ka bi tsarin da ba na Allah ba ko da ki shiga shi kuma akwai illa da za ta biyo baya shine ka bar dama tauka da nama da zartar da dokoki a cikin kasa da tashar da gwamnati a hannun wa a hannun kafiri wanda ba mu ciki kowanne illa ce to idan illoli guda biyu suka haɗu shi da malamai suke da ƙarin irtikabu a kafin ne wajib an gane ko irtikabu a kafin ne wajib idan illoli biyu suka haɗu kilan ne ka zaɓi karama ka aiwatar da ita matukar dole sai dai ta faru to ya zama wajibi kai ne ka aikata ɗaya amma cewa ba za ka yi su gaba da kai ka san ba zai yiwu ba cewa kuma ka yi babbar daga ciki kai kuma ka san da abin da addini ba amma addini ya zafi karama kai kina take buga wani misali da cin rushe da mutuwa da yunwa kayin wata baka da abinci a halin tafiya sai kuma ga gushi cin mushe illa ne saboda me Allah ya haramta rashin cinsa kuma illa ne saboda me zai bari zuwa ga kashe kanka to cikin lallan guda biyu zuwa cikin tafi girma illar ci ko illar rashin ci illar rashin ci ita ce tafi girma illar ci karama ce to tilas sai ka ci da ka aiwatar da karamar illa dan saboda me kar babbar illa ta faru da wannan kadar ne aka halarta mu cin mushi tunda Allah ce wala taqtulu anfusakum amma kuma da kanka ce inna ma harrama alaikum al-maytata wa dama wala wal khinzir ba rawu bane ba kaga illa guda biyu dan ka san wannan kalmar ita ake aiwatarwa sai ce fa man sarra ghayra bagin wala adin wala ismu alaihi a wata ayar fa man sarra fi makhmasatin ghayra mutajalibin li ismun fa inna Allah ghafurur rahim to wannan shine abin da za ka kalla da aka mai za mu shiga cikin harkokin siyasa ne ku fahimta ba dan mu kafa daular musulunci ba ta hanyar jefa kuri'a daular musulunci ba za ta taba kafawa ba ta hanyar kada kuri'a <laughs> ta hanyar samarwa musulunci maslaha a dan sarara to idan ka bar addinin a hannun arna ka bar gwamnati a hannun arna ba san da sai kaki sai ya hana kai ta ko da kalla rushe jami'a sai kowa ya gidansa shi kadai to da wannan illar ta faru da illar wani musulmi ya zo ya rike gwamnatin yana aiki da bashari'a da wata Allah ba ma baka dama kai sallar jami'i kila ma baka dama kafa makaranta kaga duk wannan abubuwan da ya kamata mu kalla yayin da aka ce jama'ar musulmi su shiga siyasa kar wani ya fahimci abin da ake nufi zo su kafa daular musulunci ta hanyar siyasa wannan ba za ta samu ba an gane ko saboda tsarin ba tsari ne na a samar da daular musulunci ba dama shi wannan tsarin demokarasi na farko kenan na biyu kasancewar yanzu yau duniya ta dunkule ta zama daya saboda karfin da kafirai suke da shi sai wannan zai sa ko da za mu zo mu kafa jam'iyya ta siyasa amma da sunan musulunci mu sa mata ma demokuraɗiyya amma musulunci islamic democratic party mu ce haka a jefa mana zaɓe kaga dai ba zai haɗu ba amma ka mu ce haka a jefa mana ƙuri'a ya kasance musulmi zai zama shugaban kasa da sunan jam'iyyar siyasa amerika da rasha da kawayen su duk ba za su yadda ba gajeren misali abin da ke faruwa a algeria an gane ko sun zo za su ci zaben alamu sun zo su zaben da karshe aka yi mai aka yi zaben saboda mai dan kawai suna an sunan musulunci amma sai dai su yi siyasa balle garin siyasa da babu addini a ciki haka su turai suke so to dan saboda haka kaga ba za ta kawo kenan ta yi demokarasi amma abin da muke nufi da nufin shiga aikin gwamnati shine dan saboda a samarwa musulunci maslaha kuma yanzu misali idan ka ce musulmai kasa shiga siyasa sai ka ce gaba ɗaya ma gwamnati kasa shiga domin ai da mulkin siyasa din da na soja din da na farar hula da na soja duk me yake gudanar da shi duk dai constitution ne gudanar da shi da office da zaka zauna duk dai constitution ko da baka yi dan sanda ba kana aikin office a karamar hukuma ko a gwamnatin jiha kai ko da koyarwa kake a makarantar secondary ko a primary matakar kana da gashin karamar hukuma ko kana da gashin gwamnatin jiha me kake yi kana bin tsari ne dai wanda ba <laughs> gwamnatin ne kake ake da ta ba wancan bane ba to abin da ya kamata mu kalla kenan maslaha za a samarwa wa musulunci ba wai cewa aka yi daular musulunci za ta kafa daular musulunci sai da imani da hijira da jihadi ababai guda uku suke kafata imani hijira jihadi imani idan ya samu gindin zama a zuci wannan shi zai saka gaba za ka iya zama ba a wurin da ake bautar wani Allah dole sai ka yi hijira ka je inda ake bautar Allah dan sa in ko za ka iya hijira daga gari zuwa wani gari to kenan za ka iya hijira daga wata ɗabi'a mummuna zuwa ga kyakkyawa sai ka fara yin karamar hijira sannan ne babbar hijira shine sai ka yi hijira da tauhidi ka ka kaurce shirka hijira da sunna ka ka kaurce bid'a hijira zuwa ga alal ka ka kaurce haram wannan zai baka daman ka tsirat daga wannan garin zuwa wancan gari in ba za ka iya wancan ba za ka iya wannan ba to in ku ka samu karfin imanin da za ka yi wancan za ka iya jihadi in ku kai jihadi wala yansuranna Allah wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف wa nahy anil munkar wa الأمور akibatul umur dan haka sulsula ce wanda take mutataliya al iman al hijra al sai daular musulunci zo in waɗannan babu musulunci to waɗanda kake tare da su yanzu a matakin farko kake da su har yanzu ma ba su cika ba tukuna matakin imani an kasa cika cika ba a matakin hijira a matakin jihadi tsara dole musulunci in za ka jira har sai wancan ya zo za ka mutu ba tare da musulunci ya samu komai ba kuma akwai bambanci tsakanin abin da aka dora muku furuka da abin da aka dora maka kai daya yanzu kai daya dole kai gaskiya kai daya ka zama mai rikon amana kai daya ka zanto mai tsare bakinka daga fadin haram man kana min billahi min akhir falikul khairan man kana min billahi wal akhir falikul khairan fa falyakul jarahu da sauransu man kana harifan falyahli billahi duk wannan kai daya ne samar dole mutunci kuma ku duka to sai mu manta da abin da aka dora mana mu daya ko mu ki muna jira mu sai an samu wancan sai mu duka ne zamu yi da yawa daga cikin samari muka manta da wannan to da haka kenan a ce musulmi za mu shiga siyasa saboda wannan manufar ta samu ba musulunci mai maslaha to a irin wannan hali sai muka shiga ka gani ai daga shigar mutum da wannan manufar ita ce shigar mu da magana mu zabar ne ba ta taso ba dan idan magana ka shiga ne ka zabar ne baka da manufa gaba daya a siyasar kai dai ka shiga ba dan daular musulunci da ba ka shiga dan saboda me samu ba musulunci maslaha to musulunci a yana zai samu maslaha karkashin har ne ko karkashin musulmi to sai kuma kai ka zabar ne ka ga dan manufa da gaba daya ka rushe baka san ma ne kake ba kawai shi yasa babban kuskure ne yanzu muke nema mu tafka ko da tijanmu na arewa suke nema su tafka yarda da cewa a ko wai zama kasa ba za ta zauna lafiya ba sai an kafa ne ya zama shugaban kasa wannan mummunan tunani ne gurbataccen tunani ne na ƙarshe kuma ya kamata gani ga wanda ya ci wani tsoron Allah na ji da mutane har a Kano su biyu ko sau uku a wannan laksoci mu lura abin da ya faru a Kamaru Ahmad Ahidi ya ɗauki gwamnati da kansa ya danka wa Fulbiya da kansa ya ɗauka ya danka masa talibiya ya kasa gudanar da wannan gwamnati saboda akwai ɗaya daga cikin yan majalisar koli ta kasa wanda ke musulmi ne mai karfi kwarai da gaske ya zo wurin ahmad da shi da kansa talibiya ya ce ga gwamnatin ka ba zan iya gudanar ba tun da wani ba na iya sarrafa kasa matuƙar wannan nan sai ta aikin banza ne ba na baka shi wancan kasa kana zama ka cire da ya je ya cire wannan mutumin karshe daga cikin manyan jami'an gwamnati cikin soja da yan sanda da jami'an gwamnati sai da falbiya ya kori mutum ɗari uku da hamsin duk ya cire sai sa arna a madadinsu Ahmad Ahidi da ya bashi mulkin shi da hannunsa a gudun hijira ya mutu dole sai gudu ya gudu ya koma Senegal ya mutu a can ba shi damar ya zauna kamar to arne kenan duk yadda ya ce ya jira kai da baki Allah da ya halice ka halice shi ya ce karya ki yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum haka Allah ce ko kuke son su ba ka son tuhibbunahum wa la yuhibbunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أبدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور باب يندر يا أمي كونتك يا فدا إذا كنت وكرياكي haka Allah ya faɗa wala tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum amma da tijamu na arewa sun dauke mu kawai an yi shirki mu sun sayar haka wani yan sun ci mu da jarida da jarida fa yan kudancin kasar nan suka ce wai dan shekaru kaza ana kaza shekaru kaza ana kaza har wasu daga cikin musulman ma masu launin tunani sai ce to ai da musulman suka mulki kasar ma me aka yi su ma sun cuci musulmai sun yi kaza sun yi kaza abin duk cutar da wane baya sa ka rufe duka yan uwansa wani ya cuta suka ce in wani za a mayar ba mu yadda ba in eh, irin wani ne ba mu yadda ba amma dole a samu musulmi iri kaza ko za ka rufe duk musulmai da ka ce kowa ba shi da shi kaga dai ba za ka iya rufe wannan ba dan in kace kowa ba da kirki cikin kalmar kowa da kai to dole kai da a ce dan an samu bargozin musulmai kamar wani da wani sun mulki kasa sun yi zalunci sun yi sata sun yi menene ka ce irin waɗannan ba ma son su ko cikin musulunci dan abinda musulunci yayi ba dai abinda suka yi ba musulunci bai bayan su ba amma muna so a samu musulmi irin su wani irin su wane. irin su wani duk yadda ka sunan ta lalace a kowace jiha aka ce ka kawo da tije mutum uku zaka iya kawo don lalacewa jihar a cikin musulmai a ce akwai cika bayar da mutum uku da kake ganin tije ne da za su kwatanta gaskiya kashi sittin da biyar cikin ɗari in sun rike gwamnati dan Allah za ka rasa dan waɗanda kake da su a baya waɗanda suka wuce an yadda musulmai ne da suka yi barna tamanin cikin ɗari ko casa'in cikin ɗari goma ne kina suka yi wani abu to yanzu aka ce dan Allah a jihar ka ta Bauchi ka kawo dattijai mutum uku wanda kake ganin za su kwatanta gaskiya sittin da biyar cikin ɗari zuwa saba'in zuwa tamanin za ka iya kawowa idan ka je Kano haka in ka je Maiduguri haka in ka je ina ne haka a ji har yanzu akwai sauran alkhairi a cikin al'umma tun da har yanzu aka sanna akwai wanda zaka iya cewa wani yanzu da an ce wa zai rike amanar kaza a zauna lafiya sai ka ce wani kai da kanka zaka iya bayarwa kuma har yanzu akwai wanda za a yi lissafa ko cikin tsofaffin sojoji ko cikin tsofaffin yan siyasa daidai ko ana da su wanda za a ce ba ta muka ba ta barna ba amma alal akalli sun zama wani zakara na gwajin dafi suna da wani bangare na alkhairi misali janar buhari misali dako misali waye haka idan ka zo cikin siyasa misali wane misali wane misali wane duk zaka yi lissafa waɗansu idan ka zo cikin wane ne ka ga dai zaka lissafa waɗanda suke dan kwatanta gaskiya ko yaya to banda kai da ka sani banda wanda ka sani wane ya san wane wane ya san wane duk sai ka rushe su kawai dan wane ya barna guda ɗaya ko biyu ga kenan ba cewa zaka yi ba to ai kowa ma a zaba tunda ba mutum ma da yake me yi a'a musulman da ya cikin an samu wanda ya ce ya farna amma lalle kana da wanda suka rike gwamnati kuma suka wani alkhairi ko ya komai dan kankarsa kuma suna nan da zaka iya faɗin su sai rike gwamnati ko a jiha ko a wani wuri daban to don saboda haka irin wannan ya kamata mu kalla amma kai kar mu zama da a haka siyasa idan za mu shiga siyasa mu musulmi ya kamata a ce za duk wanda zai tsaya ba shine zai tsaya da dan radin kansa ba mu musulmai da tijanmu da malamanmu da sarakunanmu inda akwai addini sosai a cikin zukatanmu da sarakunanmu da malamanmu da yan siyasar mutum da tije su za su duba sai wani bai tantance ya ba wani ya tantance ba wai sai mutum ya ce na fito da kaina ba da tije ne za su masu ce wani fito ko da bai da koko ba wani fito duk abin da za a yi za a yi kai dai ka tsaya za ka samu goyon bamu gaba ɗaya na ka kwatanta mana gaskiya amma sai a kyale mutumin kirki mai fito ba ba dole ba gurbi su fito mana ba zo su yi tsayar su to kuma in suka fito sai mu ce ba za mu yi ba in ba za mu yi ba kuma sai mu bar arna gaba ɗaya kuma za a rushe mu gaba ɗaya shi yasa komai yana bukatar bude nazar wato ina da ka fahimci wannan yanzu maganar cewa idan mutum ga musulmi ga wanda ba musulmi ba kuma ka san cewa duk wanda ba wanda ba musulmi ba da gasa ya zaba ne fa kuma Allah da kansa yace shi ba kowa bane a wurin sa la yattakhidhu al-mu'minu al-kafirin awliya'a kadda mummunai su rike kafirai a matsayin masoya su kyale mummunai sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika wanda duk yayi wannan fa fa laysa min Allah fi shi ba kowa bane wurin Allah to sai a da wata ce masa shi kowa ne falaysa min Allah fi shay haɗari ne mai girman gaske to da saboda haka ya kamata musulmai mu shiga taitayin mu ya kamata musulmai mu shiga taitayin mu Allah da ya ce duk wanda ya riƙi kafiri kan shi ba kowa bane a wurin Allah wato banza bazara ne shi a wurin Allah ba kowa bane a abin kunya ne ma zo ko barkan tana ko gidajen mu kawai a daddanin hoton kartin arna kawai na. Allah ya sha barasa har ta fito kai kamar ta fito ake a goshin su saboda barasa kai ka zo ka kafe hoton su dan girman Allah ka ce wa Allah ne na farko hoto ma kai da ka kafe tukuna kuma gashi arni kamar yaya kudin su suke karba duk da halatta ba duk da halatta ba kai mutum bi kana da manufa cikin duk abin da za ka yi sai mutanen suka ɗauka rayuwar kawai aka take tafiya balle da rayuwa musulmi kana da manufa ka san da kake yi kuma daga lokacin da muka lokacin da muka ɗauki kuɗi su ne rayuwa tun daga lokacin komai ya lalace duk wanda ya ɗauki kuɗi su ne rayuwa tun daga lokacin komai ya lalace akwai abin da ya fi karfin kuɗi shine mutunci mutunci ya fi karfin kuɗi in mutum ya san yadda ma idan mutum yana bin maganganun malaman da sai su ɗauke masa kewa dangane da harkar kuɗi imamu shafi'i yake cewa su kuɗi da kake ji daga ne mushe kila yanzu inda yanzu ya faɗa za ce dan kawai ne yace mushe ne yace idan ka je kan mushe za ku yi ta rigima da karnuka in ka koma gefe guda ba sai ka zauna lafiya ba kalan da zai ma haushi yace haka duniya take yace fa in tajtarifa kunta sulman li ahliha wa in tajtazim wa in tajtazim ga atka kilabu ai sai ita duniya da kake ji ni in ka nisance ta sai ka zauna lafiya kai da ta in ka ce sai ka neme ta kai gwagwarmaya da su to dole karnukan ta su maka haushi babu yadda ka iya kuma ibn taymiya ya a cikin sirri kan sai cewa su kuɗi yake kamar ban daki ne dole dai gida ba za a gina gida ba a manta da ban daki ko sai to me amfani shi ban daki me ke kai mutum wurin larura idan ka je ka gama laruran nan zama a ciki kuma ya zo me yace duk kudi in sun fi karfin abinci sun fi karfin sutura sun fi karfin kaza yace sauran da yake ne kuma dole ka ka nemi wanda zaka yi ne ka ci ka yi sutura ka yi wa iyalin ka sutura duk abin da ya karu rara akan dolan rayuwa ya zama shirme kenan yayi maka me rara akan dolan rayuwa yayi maka me kenan kuma to shi yasa sai ga mutane sun tara miliyan ko babu kwanakin ci duk inda an fara lissafi da miliyan kaza miliyan kaza ina ya san baya da kwanakin da zai cinye wannan kuɗin daidai lokacin da mutum yake da shekaru hamsin kuma ya samu miliyan ɗari kuma yana bukatar wata miliyan ɗari wata miliyan ɗari ta sake shigowa to wani shekaru zai yi shi kan ya san yanzu idan aka ce a maimaita maka shekara sittin ka zama ɗari da nawa ba zai yadda ba don da ya kai shekara sittin ciwuka sun fara rufe shi shine ciwon sukari shine ciwon suga shine ciwon baya shine ciwon hakarkari ciwon sukari hawar jini <coughs> to kaji ne kenan kaji na dame kuma kenan dole a neme su amma kuma wato ana neman su don me dan bukatar rayuwa to dan saboda haka idan mutum ya kasance zuciya zuciyarsa maka ci akan kuɗi sai ya zama kamar bai san da yake ba kenan ba ya da wata ba a duniya sai wannan to su kuma nan ba su da wani amfanin su wato baya da yawa idan an da sauran amfanin al'amura da dama da suke karawa dan adam mutunci ko a duniya ko a lahira ko da dai Allah ke mana gaban kasa ya kamata musulmai mu ka mu tsaya tsayin daga mu ga cewa musulmi dan uwan mu kaza ba amma wallahi ba karaman kuskure bane ba musulmai su ce za su zabo na arni ba ma magana cewa ga jam'iyyar kaza siyasa kaza ka zabe ta a waye dan takara shine magana duk inda aka waye yanzu ka iya shiga kana cikin jam'iyya kaza amma a jihar kafin ta ce maka dan takara da gurbi ina ranka jam'iyya za ka wa bauta me dan takarar da ke can kana karamar hukuma kaza kana jam'iyya kaza sai kishiyar jam'iyyar ka ta ajiye dan takarar da kai ka san ya kira ka me za ka bata lokaci akan wannan to haka idan an shiga wancan kaza kasa haka yan majalisar tarayya haka sanai duk abin da ya kamata mu kallaka kenan waye dan takarar da jam'iyya ta ta ajiye Wani dan takarar da wata jam'iyya ta ajiye ba ruwana da jam'iyyar tsagwaranta sai dan takara na iya zaben jam'iyyar biyar idan yan takara suka ta bamban daga jihar zuwa karamar hukuma zuwa sanar zuwa ga wakilai zuwa ga shugaban kasa dan ko ina ina ganin wane ne na gari wanda zai jama'a amfani ya kare abin da muke so mu al'ummar musulmai shine kawai abin da ya kamata musulmai su kalla amma an daina ki dawo bar siyasa na kawai da kai jam'iyyar kawai kike kallo ba ta yi izina da wata tsayar maka ya kamata ka gogor na da ajiye maka mutumin kirki sai ka ajiye mutumin kirki sai ka kare ta a hoto kowa sun jam'iyya kaza take amma za su ne kada kun daga idan sun jefa ƙuri'a ai kana da addini kuma kana da manufa a rayuwa to ya kamata mu kallaci wannan malaman kuma suke kansu su harshe wajen wata magana ila waɗancan ayoyi suke kallo cewa ayoyi sun ce falaisa min Allah fi shay da sauransu sai yasa sai su kansu su harshe amma dai abinda dai Allah ke cewa falaisa min Allah fi shay sai malamai suke cewa ita wannan aya abinda suke nunawa aya ce ta wa'idi abinda ake nufi da wa'idi ta barazana ta narko na azaba kasancewar ko mutum zai shiga azaba ba shi ke gaba ɗaya ya kafa ta ba amma dai ana masa barazana da azaba saboda azaba ana yin ta har da mummuni da yayi sako sai ya kasance ba za ka kai aljanna ba sai an yi masa azabar da an kankare laifin sa cikin wuta to ka fita abin da zaka zaka shiga cikin wuta akwai hadari mai girman gaske to wannan abin wannan sama da suke kallo sai su ba da hukuncin da ka faɗa da narko ne na azaba duk da aka yi yayi sabon ko da bai kafarta ba kuwa lalle yayi laifi mai girma in ya zaba ne domin ya rufe kafir alwala wal bara mm, wato ita kauna da soyayya ibada ce wanda za ka shi ne wanda Allah yake so wanda za ka kauna kuma shi ne wanda Allah ya fana kuma ba kai wanda kake so ba fasina ne ina ganin idan idan karatun ya dadi sai ya ka sai ki dadi mu bari haka wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya buri kai